ga watan ainihin almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan ainihin mai shekara ta dubu biyu a jiya ainihin mun yi tuntuɓan harshe mun sanar da cewa daren ashirin da tara a ƙashin gaskiya a yau ne ma ake daren ashirin da takwas wannan shine ingantaccen lissafi insha Allahu ta'ala muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi ashrar na ashekul allama wahidi abdulsalam bali malamin aljanu da mutane malamin yace wa tahta ta'siratil khitab warida min anha'in muta'addida muna cikin muqaddimar sabon bugu na wannan littafi wadda ya mata laƙabi da cewa ita ce muqaddima ta bugu na goma na wannan littafi ƙarƙashin ainihin wato muƙaddimar shimfiɗa ta goma ta bugun wannan littafi a inda ainihin malamin ya bayanai dangane da ainihin wato cewa yayin da littafin wiqayatul insani ya fito sai kuma aka yi ta neman da cewa ya cika alkawarin da ya akan cewa zai fitar da littafin as-sarimul battar shine yace wa tahta ta'siratil khitabatil warida min anha'in muta'addida a ƙarƙashin ta'asiri na waɗancan wasiƙu da suka yi ta zuwa gare shi daga ainihin ɓangarori da dama na duniya wa ilha'i durin nashari an nashiri da kuma naci da ainihin gidajen buga littattafai suka yi a kan lallai a ga cewa an fito da wannan littafi iqtata'tu juz'an min al-waqti sai na yanki wani ɗan bangare kaɗan na ainihin lokaci shine a ƙasa yace na zaltu makka wato yayin da na sauka ƙasar makka sharrafa Allah Allah maɗaukacin sarki ya tsara mata ɗaukaka fi hajji ama samanin wa arba'a mi'a wa alif hijiriya a shekara ta wato a aikin hajji na shekara ta 1408 فقيب الله لي من أهل مكة الأخ عمر بن عمر بن ابن عابد المطرفي حيث أعارني مكتبته الخاصة طوال العطلة الصيفية فجزاه الله عني خيرا yace a yayin da Allah madaukakin sarki ya hada ni da wani dan uwa daga cikin mutanen Makka mai suna Umar dan Abid al-Mutarrafi a yayin da ya ara mini ainihin wato labirarin shi dakin karatun shi na musamman tsawon wannan hutu na lokacin hunturu da nayi Allah maɗaukacin sarki ya saka mashi da alheri yace to a dan wannan lokacin ne sai yanki lokaci fakatabtu fihi hada fakatabtu fihi hada shine sai na rubuta wannan littafi jiddan kuma na واختصرته جدا كما نتقيت للتاسين تقيتا ومتقى قري دغسكي وجعلته كالعناصير sai na sanya ainihin shi wannan littafi sai zama kamar topics ne wato kamar kawunan darussa ne kawai na matsalolin da ake son tattaunawa wato matsalolin sama sama ya biya tattauna su kawai wakal usuli lil far'i kuma sai zama kawai wannan littafin kamar ainihin wani tushe ne na wani ainihin wato reshe wanda yake mai fadi. walam astajiz li nafsi an aqtati'a min waqti bal min waqti tullabi akthar min zalika yace sai dai ban yi wa kaina ainihin wato sakacin in yanki lokaci daga cikin lokutan harkokina ba sai dai daga cikin lokutan da na baiwa ɗalibai wajen karantar da su shine lokaci mafi yawa da na fi ba فجاء هذا الكتاب الذي وزع منه ثلاثون ألف sil في الأشهر الأولى yace to sakamakon wannan ɗan lokaci da na bayar shine wannan littafi ka gan shi ya zo wanda ainihin aka rarraba shi a cikin bugu dubu uku wato an buga kwafi dubu uku a cikin watannin farko na fara buga littafin wa zanantu annani zalika qad addaitu wajiban sai na tsammaci cewa haka da nayi to na yi abin yake ainihin wajibi a kaina wa nashartu ilman kuma ina ganin cewa na yada ilimin da yake wajibi a kaina da in yada walakin na ni fuji itu bi rasaila kafira min misra wa sa'udiyya wa duwal al wa bilad shami wa libya wa tunis waljazair jazair wal maghrib wa ghayriha min bilad al islam tahmilu fi ha shakwa murra yace sai dai kuma sai ainihin wato na samu mufaja'a akai ta afko da suka yi ta zuwa gare ni daga ƙasar masar da saudiya da kuma taulolin yankin tekun fasha ainihin wasu garuruwa a cikin ƙasar sham wato syria da ƙasar libya wato algeria wal maghrib da kuma ƙasar maghrib shine morocco wa ghairiha min biladil islam da waɗansu garuruwa daban ma daga cikin garuruwan musulunci ta'milu fi tayyatiha shakwa waɗannan wasiƙu da aka aka ta aiko mini sai naga suna ɗauke da koke-koke murra koke-koken masu ɗaci koke-koke ana ta munanan koke-koke akan wasu abubuwa da suka yi ta faruwa dangane da wasu waɗanda suka ɗauki wannan littafi na wasu ke amfani da shi wa ahwalan ajiba aka yi ta kuma bani wasu labarai na wasu halaye masu ban mamaki ko kuma masu ban sha'awa wato wata wasiƙa sai in ga abin sha'awa a ciki abin burgewa abin ban mamaki wata wasiƙa kuma sai in ga an bada labari a ciki na wani mummunan abu da ya faru wa yubashshiruna ni bi annahu mustaqdamul ilaj ash-shar'i al-madhkura fil kitabi masu wannan irin wasiƙa waɗanda nake ganin abubuwan sha'awa a ciki sune mini albishir da cewa sun yi amfani da hanyoyin yin magani na shari'ar musulunci wanda aka ambata a cikin wannan littafi fashafa Allahu bihi sai Allah madaukakin sarki ya bada sauki ta hanyar ainihin waɗannan matakai da suka bi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wala an satil sala amma fa ba zan manta da wannan wasiƙa ba wata shahararriyar wasiƙa ce wadda duk ɗaliban shi sun santa dan haka kaji kawai yace ba zan manta da wannan risala ba allati waradat min al-maghribi wadda ta zo daga ƙasar Morocco mulakhasuha a takaice abin da ke cikinta anna shabban wa ummahu akwai wani saurayi da shi da shi. kana ya amala ni halaqatiz za sun kasance sun ainihin wato kafa wata daba ta musamman wata cibiya ta musamman wanda ake zuwa ziyarar su domin yin magani akan matsalolin asiri ko aljanu fa waqafa shabbu qadaran ala kitabis sari sai wannan saurayi ya ainihin samu wani ɗan lokaci yayi nazari na littafin asarimul batta fa'alima daga nan sai san cewa annahuma ala balalin da shi da uwar shi to irin hanyoyin da suke bi na maganin aljanu da asiri to suna kan bata ne fa akhbara ummuhu bizalika sai bai wa uwar shi labarin irin ainihin abin da ya karanta da kuma yadda ya gane cewa to kam su ashe sun bata game da hanyoyin da suke bi na ainihin wato kora aljanu ko kuma karya asiri wa kana qad ishtahara bainan nasi bizalika su waɗannan mutane da mutumin da shi wannan saurayi da uwar shi sun shahara a tsakanin mutane da wannan aiki fata'azzara alaihi ma an yatawaqqafa an hadhihi halaqat amma sai ya zan abu ne mai wahala sa ainihin wato iya dakatawa daga gudanar da irin wannan da'ira wadda suke halakatun zar wato halaka da'irar da ake zuwa ziyarar su domin karɓar magunguna saboda galibi ɗan adam wani lokaci baya son a gane ya gyara kuskuren shi sun yi kuskure sun gane sun yi kuskure to su gyara kuskuren a inda suke sai abin ya musu wuya fantakala ila makanin akhar sai suka yi hijira suka koma wani wurin daban wa taraka hadha amal suka bar irin wannan aiki wa taba ila Allah ta'ala suka tuba suka bi Allah madaukakin sarki walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wato wasu ne aka samu suna aikatar da wannan hanya ta ruka ba a yadda ya dace ba to da fitowar wannan littafi na sarimul battar sai suka gane cewa gaskiya su ashe sun kauce daga abin da ya dace a sunna to shine sai suka yi kokarin tuba amma abin ya musu wuya sai suka canza wuri suka je can suka tuba gefe guda waja'at rasailu wasu wasiqun kuma suka zo tubayyinu anna hadha alkitaba qad ta tamaman waɗannan wasiƙu su kuma da suka zo suna bayyana cewa wannan littafi ya tona asirin bokaye cikakken tona asiri la siyaman ladina yaz'umuna minhum musamman ma daga cikin bokaye waɗanda suke riya cewa annahum yu'alijuna bil qur'an su suna yin magani ne da alqur'ani waɗanda galibi a nan ƙasashen zaka ga ana kiransu malamai za su kame a zaure suna da baƙaƙen alluna akwai allo mai ainihin ƙarfe akwai allon ƙarfe akwai allo mai kunnan laya akwai irin waɗannan da sunan malanta ga risala ga iziya ga bulogul maram a gefe a nan kuma ga kayan bokancinsu kuma su da'awar cewa maganin da suke su ne da alqur'ani ne to wannan littafi ya ainihin tona asirinsu su wa hum fil haqiqa saharatun domin a ƙashin gaskiya su ba malamai bane dama bokaye ne wa musha'waduna sannan kuma su waɗannan ainihin mutane wato mutane ne waɗanda suke yan rufa'ida ne wato mutane ne da suke magani ta hanyar rufa'ido sai a zo ana karanta surat yasin ko kuma suratul jinni kamar da ita ake maka magani amma ba da ita ake maganin ba ana maganin ne ta hanyar wani aljani da ake aiki da shi amma kai zaka ji karatun suratul jinni ake ko surat yasin ko wata sura daban sai ka rudu cewa ai da alqur'ani ne yake maganin shi a'a ba da qur'ani bane da da qur'ani ne da ainihin al'amarin shi ya zama zahiri kai tsaye amma wannan sura da yake karantawa ko bai karanta ta ba sai ka ga maganin yayi ashe asali ba sura ce ya dogara da ita ba akwai abin da yake a ƙasa kamar yasin da mutane suke cewa an yi wa na yasin ya mutu ƙarya ne ba yasin ke kashe mutane ba tsafi ne ake a ƙarƙashin ƙasa sai ainihin aljanun da ake yi wa wannan tsafin da za su kashe mutum ko su kore shi ko su haukatar da shi sai su sharɗanta shi wannan ainihin malamin zai yi tsirara ya samu tabarmi sababbin tabarmi karauni irin saƙa ta ainihin kaba ya zuba guda bakwai ya zauna tsirara a kansu yana tirza gindin shi yana gogawa a jiki yana kewayawa yana karanta wasu surkulle to a wannan tsakanin sai rinka karanta surat yasin jahilai da ke kusa sai su ce ai yasin aka ja alhali ba yasin ce ta kashe mutum ba alqur'ani rahama ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan littafi ya tona asirin irin waɗannan falamma qara'a an-nasu fasla alamatin yu'rafu biha sahir yayin da mutane suka karanta wani babi a cikin wannan littafi wanda wannan babi yana bayyana wasu alamomi ne da ake gane boka da su na daga cikin alama duk mutumin da ko ya ce yana magani ne da alkur'ani in ka je ya baka laya boka ne ka tabbatar da wannan je shi ko yana jan ƙasa ka tabbatar da wannan duk mutumin da ya baka laya ka tabbatar boka ke ba da laya ka gane wannan da kyau Za ka kubuta daga sharrin rudanin da za su saka ka a ciki ko ya baka wani ganye ya ce ka je ka tirara wannan ganyen in hayakin shi ya tashi shi shikenan matsala ta tashi ko ka je ka yi turare da shi ko kuma ya baka ainihin ya ce je ka ka binne a ƙasa ko ka je kana zuwa wurin shi sai ce ya sunanka ya sunan mahaifiyarka duk wani duk wani wanda ka je matsalar rashin lafiya ko wata bukata ka je yayi maka irin wannan ka tabbatar boka ne ban haka jama'a su gane wannan to da mutane suka karanta wannan babin asbahu ya ya'rifunahu min awwali wahala sai mutane suka waye gari nan take karan farko suna iya gane boka da zaran kawai yana miƙa maka laya ka san boka ne falillahi alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a karan farko da kuma karan karshe ko kuma godiya ta tabbata ga Allah duniya da lahira waja'at rasail ukhra wasu wasiqun kuma da suka zo gare ni sai suka zo naƙadan su kuma dan su ci gyara na ne akan wannan littafi li ba'dil mawadi'i min alkitab dan su ci gyaran wasu wurare na daga cikin wannan littafin fa aslajat sadri sai ainihin ƙirji na yayi sanyi wato ban ji zafi ba dan an ce za a ci gyaran littafi na sai na ji sanyi na ji daɗi a raina wada autu li ashabiha waɗanda suka rubuto min waɗannan gyare-gyare ne musu addu'a addu'a alheri wa akhadtu bi nasaihihim na kuma karɓi nasihohinsu fi kasirin min al-umuri a al'amura da dama da suka ce akwai gyara a ciki jama'a kun ji yadda ake malaman Najeriya kun ji ku da kuka je kuka kafa wa'azi kuna ta cewa boka ne boka ne ƙarya kuke ashe malanta ku ta ƙarya ce ba ku iya wasiƙa da larabci ba da kun iya wasiƙa da larabci da sai ku rubuta mishi ku ce muna ganin wuri kaza wuri kaza saboda kaza ka ji haka malamai suke jama'a kun ji yadda ake al'amari ko shi yasa ka bi mu a hankali zaka gane mutanen nan tabbas yadda suke faɗin su almajiran yan ɗariƙa ne almajiran yan ɗariƙa ne babu shakka akan haka ya kamata ka gane wannan Allah ya kiyaye sai ce wa ma ziltu fi intizari rasaila ukhra har yanzu ban gushe ba ina sauraron wasu wasiƙun daban min hadhan nau'i na irin wannan nau'i to الشيخ وحيد عبد السلام بالي يتي وما زلت في انتظار رسائل min من هذا النوع yace har yanzu ban gushe ba ina sauraran irin waɗannan wasiƙun wato waɗanda ke ɗauke da gyare-gyare na wannan nau'i kenan wato a shirye yake da ya karɓi gaskiya kamar yadda yake ko kuma in dai a shirye kuke da ku gyara gaskiya ku tabbatar da gaskiya to a shirye yake da ya karba li'anna zalika min babit ta'awuni 'alal birri wa taqwa domin wannan yana daga cikin babin taimakawa akan tabbatar da biyayya da kuma tsoron Allah in dai abin da kake faɗe gaskiya ne to ka ɗau alkalaminka ka rubuta takarda zuwa ga wahidi abdulsalam bali da larabci dan baya jin hausa ba bahaushe bane ba larabe ne ka rubuta da larabci ka ce na karanta littafin ka wuri kaza da wuri kaza wuri kaza da wuri kaza gyara ne kuskure ne saboda kaza saboda kaza haka ake maganar fa ba wai kawai zuwa zaka ka rubuta kaza kuskure ne kaza ba fa kai ne mala'ika jibril ba ka san wannan ba zuwa zaka kawai ka ce kuskure wuri kaza kuskure a sai ka ce kaza kuskure ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza ba wai kawai malami ne zai yi aiki ba kai kawai kana dan kwaya kawai shikenan ka ce wai zaka ce wai ba haka al'amari yake ba ya kamata mutane su gane wannan dan haka sai a fahimta sannan sai ce wa amalul bashari kuma aikin mutum la yakhlu min zalali baya kubutuwa daga kuskure ko zamewa alƙalami Allahumma arshid man arshadana Allah ka shiryar da duk wanda ya shiryar da mu wa allim man allamana Allah ka ilmantar da duk wanda ya ilmantar da mu don haka wasiƙar wahid bali wasiƙar ka ana nan ana saurarenta in har ka rubuta an Allah so ka bayar za mu bayar hannu da hannu inda za ta je gare shi kai tsaye ba tare da ba sai ta bi ta gidan waya ba cikin ɗan lokaci kaɗan sha Allah ta'ala wasiƙar ka za ta isa kai marmaza ka bayar ka shirya wasiƙar ka bayar in Allah so cikin minti goma za ta iya tafiya wurin shi da izinin Allah Allah ya shiryar da mu tambihatun ga faɗakarwa awwalan faɗakarwar farko malam yace kullu ma hazaftuhu fi hadhihi at-taba'a duk abin da kaga na shafe shi a wannan bugu wanda yana cikin tsohon bugu amma a wannan bugu kaga na shafe shi wa kana mawjudan fi tabaqati sabiqa a halin da can akwai shi a cikin bugu na baya Faƙad raja'tu an hutu ni ma na bar wannan abin ne duk abin da ka gani babu a wannan bugun amma ka duba ka gani akwai a tsohon bugu to ina nufin wancan abin to a yanzu ban yarda da shi ba na shafi shi kenan ni ma na rabu da shi saniyan ko wajen karya asiri sai ce ka samu ganyen magarya in aka samu guda bakwai din nan aka daka aka kaza aka kaza to irin wannan adadin da ya faɗa biyu ya share su to ya rabu da su ne saboda dama wannan adadi ne da aka samo ta hanyar jarabawa to ba lallai bane amma akwai adadin da zaka ga har yanzu akwai a cikin wannan bugun saboda sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace kai la ilaha illallah wahdahu la sharika na mulk sallallahu alaihi wasallama to ya bashi yana nan tabbas babu shakka akai amma duk abin da ya zama ta hanyar jarabawa ne ko kokari ne duk ya share irin wannan lissafin salisan fadakarwa ta uku zaharat fil awanatil akhira a lokutan baya baya dinnan akwai iddatu rasail akwai littattafai da dama waɗanda suka bayyana wa kutubun da kuma akwai wasu ƙananan littattafai pamphlets su ake cewa rasail dan kananan littattafai wa kutubin da kuma littattafai fi hadal mawdu manya da kananan littattafai daga baya baya da al'amarin ruqa shahara sai kai ta ganin littattafan ruqa iri iri a kasuwa kanana da manya min hal ghasl wa sanin daga cikin littattafan nan akwai ramammu akwai masu maiko ma'ana akwai waɗanda suke munana ne akwai waɗanda suke kyawawan littattafai ne bal yace kai inna minha ma yahmilu fi tayyati hasamma zu'af daga cikin irin waɗannan littattafai ma da aka yi ta rubutawa daga baya baya na al'amarin ruƙa. akwai littafan da suke ɗauke da guba guba mai kisa ita ce asammu zu'af guba mai kisa don wasu kawai da ka suka tashi har a ƙasar nan saboda wauta muna ganin mutane tuntun muna da littafin sarmul battar da wiqaya inda ƙali ne kawai sai mu je mu kwafo mai ta rubuta a kenan ka je ka ba a kwamfuta wuni guda an buga maka amma wani saboda zama gandoki shi kenan kawai sai ga mutum ya dauka zai bayani akan ruka zai bayani akan aljanu zai bayani akan kaza suka yi ta kawo bankaura da hayaniya wai su sun dauka ilimi abu ne nakali ka je ka kwafo daga wannan wuri ka kwafo daga wannan wuri ilimi sai ka je ka koya tiryan tiryan tukuna sa'an nan kuma ka zo ka san yadda ake bincike sannan ka rubuta abu ya zan ya zan mai nagarta to kawai ganin wai ga littattafai nan na ruka sai mutum ya je ya kwaso nan ya kwaso nan ya kwaso nan wallahi a hirgama da rubutu in ka san baka kware ba wallahi tallahi rubutu harka ce wadda za ka iya yi ya kai shekara dubu in Allah ya raya duniya idan ban kaura ka rubuta sai kana kabari sai a zo ana ta cin kwalarka ce wannan ban kaura wannan ai sakarci ne wannan shashasha ne wannan wawa ne jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ka bari ka kware tukuna me eh, ba dole ka zama malami ba abin da yake dole kai dai ka bauta wa Allah da abin da ya wajaba akan ka amma wallahi wani bai san ka'idojin rubutun bokon ba ma da yake ga yayi boko bai san ka'idojin punctuation ba ina ne ya kamata a sa full stop ina ya kamata a sa comma exclamation mark ina ya kamata a sa ina ya kamata a sa kaza wannan ma da yake da bokon ma bai iya ba balle na arabiya sai je kawai duk gashi nan littattafai sun cika kasuwa wannan zai bayani akan sallah wannan zai bayani akan zakka wannan zai bayani akan aure kowanne hayaniya sai kaga hatibul laili wai shi ma ya zama malami tafaddara litadrisi kullum muhawwisin balidin balidin tasamma bil faqih al muhaddisi kowane balidi ba kauye kawai yayi rawani ya hau kan kujera shi ma zama malamin hadisi ya zama malamin fiqh ya zama malamin tafsiri ya jama'ar musulmi mu sani da cewa addinin nan na musulunci wallahi tallahi duk abin da muke a ciki Allah zai tambaye mu in ya zan manzannin Allah Allah ba zai kyale su ba wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al mursalina manzanni sai an kure su an tambaye su waɗanda aka aika musu manzannin sai an kure su an tambaye su in ya zan manzon Allah yana jiran Allah ya tare shi ya bincike shi ina kai da zaka ce zaka zauna kai rubutu ko ka ce zaka zauna kai wa'azi ka bari ka samu ainihin malaka ka samu kwarewa akan abin da zaka faɗa sannan ka je ka faɗa to ƙarshe ƙarshen lokutan nan da sai aka yi ta samun tafai suna ta fitowa na ruka daga cikin su akwai lalatattu akwai masu kyau yace kai daga ciki ma akwai waɗanda ke ɗauke da guba guba mai kisa wa ala sabil ah, wa ala sabil misali ma ra'aytu fi ihda hadhihi ar-rasail a cikin ɗaya daga cikin irin waɗannan ƴan littattafai da ake rubutawa na ga tariqatan li ilajin rabti na ga wani marubuci da ya rubuta wata hanya da ake bi a warware ar-rabt rabt shine a yi wa mutum asiri ya kasa saduwa da matar ko kuma ita ta kasa ainihin yadda da mijinta shine rabt mun fahimci wannan ko aljani ya shige ta ko aljani ya shige shi sai ya kasa saduwa da matar shi ko kuma ita ta ki yarda da shi to a cikin irin waɗannan yan littattafai sai na ga wani marubuci ya rubuta wata hanya daga cikin hanyoyin da ake iya lalata irin wannan abu ya kulu katibu ha marubucin sai ya ce tattubu ayati kaza ta hata surra ka rubuta ayoyi kaza a ƙarƙashin cibiya a ƙarƙashin cibiyar ka kai mijin wai ka rubuta ayoyi ka samu tawada ka rubuta a ƙarƙashin ka. thumma tujami'u ahlaka sannan ka je ka sadu da iyalinka fa yafukku rabtu shikenan sai wannan asiri ya lalace thumma tamsahuha sai ya ce sai kuma ka share bayan kun sadu qabla dukhulil hammam kafin ka shiga ɗakin wanka shine sai wahid abdulsalam ya ce ala ya alamu hadha katibu yanzu wannan marubuci alhumam mai himma bai san anna zalika ihanatan lil bai san cewa wannan abin da yake faɗi wulakanta alqur'ani bane wannan marubuci mai himma eh saboda Allah bai san wannan wulakanta alqur'ani bane <laughs> mun bayyana <laughs> sai ce fakallaftu ahada tullabina bil ittisal bil katibi sai na kallafa wa ɗaya daga cikin ɗalibai na na sa wani ɗalibi na daga cikin ɗalibai ya je ya haɗu da wannan marubucin ka duba fa wahid bai ce mai malami ba har yanzu katib kawai marubuci dan ko ɗan aji ɗaya ma zaka iya ce mishi katib ya rubuta abcd ya ketara kaza ya katib duk wanda ya rubutu amma bai ce mai malami ba don ya san wannan ba malanta ba ce yace sai na sa wani cikin ɗalibai na lallai ya je sadu da wannan marubuci wa tabyini khuturatil amri ya kuma ainihin wato bayyana mishi ya ainihin wato hadarin wannan al'amari da yake rubutawa wa annahu la yajuzu bi halin ya kuma nuna mishi cewa ko ta wani hali bai halatta irin waɗannan rubuce-rubucen ne ba fa wa'adahu an yahzifaha sai shi marubucin yawa ɗalibin nawa alƙawarin zai share irin waɗannan bankauran walakin marra ala zalika marra ala zalika an samu fiye da shekara ta wuce daga wannan nasiha da aka yi mishi walam yahdith shay'un min zalika babu abin da ya faru bai shafe ba bai canza ba bai gyara ba yana nan ya ba abin shi kene na kenan wallahu musta'an Allah ya taimake mu fa alal muslim to dan haka wajibi ne ga musulmi an yi hazara tilkal kutuba ya ainihin yi ka tsantsan game da irin waɗannan littattafai hatta wa in za'ama mu'allifuha adam al-khuruj an al-kitabi was sunnah ko da kuwa masu irin waɗannan rubuce-rubucen littattafai sun ce wai ba za su fita daga abin da yake alkur'ani da sunna ba malam ya ta tahaqqaqu min zalika matuƙar ba su tabbatar da haka ba don akwai malamin da zai zo rubutu ya ce zai wannan rubutu ne a bisa ƙarƙashin ƙur'ani da sunna sai ka je ka samu duk zantuttukan wasu mutane ne ya tara wai wannan ne ƙur'ani da sunna ko duk ban kaura ce sai ka ga mutum ya ce wai a samu kwan kaza naka samu kwan kaza ɗin nan aka dafa shi a ɓare shi a rubuta kaza kaza kaza kaza kaza wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura a samo da gari kaza kaza kaza kaza a ba matar ci guda bakwai mijin ya ci guda kaza shikenan in Allah ya so wannan rabta din zai kare ko kuma in haihuwa ce ba sai za su haihu yanzu wannan ina alkitabu wa sunna anan to amma a farkon littafin sai ka ji ce alkitabu wa sunna dan haka ba kullu da'awa ce take zama ainihin wato da'awa ta gari ba sai wadda ta tsaya akan gaskiya ba duk magana da mutum ya faɗa ai qur'ani da sunna ai qur'ani da sunna wani qur'ani da sunna zai faɗa a farkon littafin amma ƙasa sai ku ga bankaura kwacin jaridun yan kudu in ga jaridun yan kudu sai ka ga abin da aka ce a cikin headline din kanun labaran aka ce kaza ka sai jaridar da gudu haka gama karanta rahoton ba za ka ga kishin irin wannan magana ba ma yaudara kenan ya kamata ka gane wannan kashi a ƙasa ce wala ni in wajadtu waqatan me yiwa ni wahid bali in na samu lokaci jama'atu hadhihi alkutuba zan tattara irin waɗannan littafai masu ɗauke da bankaura akan ruqa wa tilkar rasail da waɗannan ƙananan littafai allati sadarat fil mawdu'i waɗanda suka fito game da wannan matsala ta ruqa wa wada'atuha tahta naqd ilmi al sai in sanya su a ƙarƙashin gyara na ilimi mai adalci fi daw'il kitabi was sunna wa fahmi salafil umma yace in bi in gyara waɗannan tafai a bisa ƙarƙashin adalci ilimi na adalci sannan a haskakawa alqur'ani da sunna da kuma fahimtar magabatan al'umma annabi da sahabbai kenan duna ta'arrud li ha bil intiqasi ba tare da ainihin sai na ci mutuncin waɗanda suka rubuta littattafan ba awi tajre ko kuma sai na raunata su a'a zan gyara zantuttukan da suka yi kawai duk zantuttukan ba warware nuna ba daidai bane wa inna ma li wadi'il haqqi fi nisabihi kuma zan yi haka ne ba dan komai ba sai don in aje gaskiya a matsayin da ya kamata a aje ta wallahul musta'an Allah ya taimake mu sai mu koma ainihin sama rabi'an fadakarwa ta hudu a sheikh wahid bali sheikhul jinni wal insi yace ansahu shabab al muslim ina nasiha ga samari musulmi alladina yaqumuna bil ilaj waɗanda suke tsayuwa domin yi wa marasa lafiya magani ta hanyar aljanu ciwon aljanu ko cuta asiri an yaqtasiru alal mashru'i faqat su tsaya kadai akan abin da shari'ar musulunci ta kawo wa Allah ya tawassa'u fi zalika kar su fadada akan haka hatta la yaqa'u fi da'iratil mahzur dan kar su afta a cikin da'ira a cikin ainihin farfajiyar haramun jama'a mun gane wannan iyar a haulal hima kamar dai mai kiwo ne da ke kiwo a gefen danni yushiku an yaqa fihi yana dab da ya afka cikin shi matukar ya taka tsantsan ba matasa su ji wannan da kyau iya abin da kaga ya tabbata alqur'ani da sunna din nan to tsaya a nan in mara lafiya bai warke ba ce to iya abin da ya zo qur'ani da sunna kenan manzon Allah ma da aka yi mishi asiri haka Aisha ta ce fada'a ye addu'a ye addu'a shi kenan kai ma za mu yi ta maka addu'a sai ran da ka warke ba mu ce maka mu ne malam mai gobe da nisa ba ba mu ce mu ne malam sha yanzu magani yanzu ba ba mu ce mun isa ba a'a addu'a za a yi ta maka annabi ayuba aljani ya shige shi sai da ya shekara goma sha takwas sannan addu'a yake roƙon Allah yake saboda haka za mu yi ta maka in wannan bai maka ba to iya abin da za mu tsaya kenan amma ka a ce to da haka ne kawo goshinka kawo goshinka ka gani juyo goshinka sai a samu wata jatta wada a zo a rubuta wata aya a ce to share kalashi to a ina aka samu wannan kaga wannan shigantaka ce to kuma wasu mutanen shedanu ne in ba sun ga malamin kamar yadda zaka ji malamin ya zo zai magana nan gaba kana in ba sun ga malamin ya dan kawo wani abu mai dan ruka kwakwalwa ba ba sa yarda a Allah ya kiyaye to shine sai ainihin malam ce khamisan fadakarwa ta biyar huddistu an bani labari anna ba'dal mu'alijina wasu daga cikin masu yin magunguna dinnan yatahawanuna fi ilajin nisa'i suna da sakaci wajen yi wa mata magani ka an yasmaha lil mar'ati an tadkhula alaihi mutabarrija kamar kaga malami ne yin magani ya yi sassauci akan mace ta fita ai ta shiga wurin shi zai mata magani alhali ba ta da cikakken hijabi ba ta da cikakkiyar sutura ta musulunci tare da cewa duk matar da za ta fita waje zuwa wani wuri ka je ka karanta littafin jilbabul mar'atul muslima na al'allamatul muhaddithul albani rahmatullahi alaihi yace dole sai sharuɗa guda takwas sun cika na farko dai wannan tufafi ya zama dogo ne ya suturta jikinta baki ɗaya in ba sassaucin da aka samu game da fuska da tafukan hannaye ba shi ma in ba ado idan ta bi ta damfar ado a ta mai yiwa ya ce ta ka irin gwangwame manzo su ta sa a hanci ta yi ado Allah ya saka da alheri to dole sai ta rufe fuskarta ko kuma ta cire wannan adon da ta yi ko kuma ta zuba zabba ga sunan na zinare a yatsunta dole ko dai ta cire su ko kuma ta sa safar hannu ta rufe in ko hannayenta da fuskar ta wankakku ne tsaftatattu ne daga duk wani ado an yi sassauci akan babu laifi mace dan ta bayyana su amma dole sai ta rufe jikinta da hijabi cikakken hijabi hijabin ta an ɗinka mata ya ja ƙasa ya ja ƙasa da kamar inci goma ko inci ashirin in tsawonta inci hamsin ne in ka je wurin tela sai ka ce a sa sittin in ta ce ba za ta sa ba a ce to ba fita ko a ƙara ya kai saba'in mata annabi ummu salama ta fi duk wata mata da take son gayu ta yi gayu amma duk da haka ta ce manzo Allah ya ce mu sa ɗani guda ya ƙaru akan tsawon sai muka ce ai in muna tafiya za a rinka ganin ƙaurin mutum da muna ɗaga sai annabi ya ce jarrihi zira'an to ki sa kamu guda kamar inci ashirin kenan ban ba kayan ado bane dama a gane wannan don haka mata su tabbatar da wannan asibiti zaki je wurin magani zaki je makaranta zaki je duk inda zaki fita daga gidan miji lallai ne ya zama sabiran sannan hijabi na sama ka ai irin wannan hijabi na ƴan ƙarya a ce za a yi addini kuma ana son a yi addini ana son a cuɗanya shi da wayau ai wani hijabi iya wuya ana wani mamakala jiki ana wani ƙarya duk wannan ƙarya ne a sa hijabi ban gano me ya sauka in ba haka ba ta zauna a gida amma ba wani hijabi iya wuya sannan a zo a wata shigantaka daga sama kuma sai a raba kan rabi sai zan ya rufe ƙeya ne kawai amma gashinta kuma ta burtso shi ta gaba wannan shegantaka kenan lallai a tabbatar sai an rufe jiki gaba ɗaya sannan ya zama yana da yalwata yayi yi faɗi idan faɗin zai inci talatin sai a sa mata hamsin to ta yawo a ciki yadda ba za a ga karyewa kwankwasanta in tana tafiya ba ba za a ga tudun nonanta in tana tafiya ba a tabbatar da wannan sa'annan ne kai ya zama mai share-share yadda zai rinka bayyana fatar jikinta sannan ya zama wannan tufafi bai kama da tufafin arna ba ko kafirai bai yi kuma kama da tufafin maza ba don haka kaga in har za ta hada da wando to sai ya zama fa lallai rigar ta rufe wandon gaba ɗaya kai ya zama ai biri da wando ma da hula ma'ana a yi mata taguwar gajeruwa ana iya ganin surar wandan ya fito to to mace ta sa tufafi aka ga ga wando a waje sura irin ta maza ta fito kenan don haka a kiyaye wannan sannan ya zama kuma kai ya zama tufafin shuhura tana da halin da za ta ɗinka tufafi gwargwadon darajarta sai ta je ta samu wani raddan tsumma wani kata-kata don a ce wata baiwa Allah ce ita wata kaza kaza ce ta zo ta ɗinka i kaza i kaza a'a karfe haka lallai ta tabbatar da cewa in har za ta ainihin wato ɗinka ta ɗinka daidai da na darajarta mu gane wannan da kyau sannan kar ta ce a bari ta kece raini ta je ana ɗinka hijabi na daidai naira dubu biyu ita ta je ta ɗinka na wajen dubu ɗari ya zama saubu shuhura mu gane saubu shuhura saubu shuhura shine ka je ka sa mai tsada tsadar da bahaushe ke cewa tsadar tsiya ko kuma lalacewar da yake ta kai matuƙa kuma kai ka fi ƙarfin ka kenan sai ta shiga wurin mai magani kuma tare da muharraminta kamar yadda ka zo ka ji amma in ba haka ba kawai ta zo wata ba daga ita sai t sai wando wata ta zo daga ita sai doguwar riga kanta ba dan kwali wata ta zo gashi nan a'a lallai ne wannan na daga cikin kurakuran da wajibi ne masu kula da harkar magani ta hanyar alkur'ani da sunna sai sun kula sai sun yi taka tsantsan akai in ya so ai ta zagin su ake sun cika zafafawa sun cika tsanantawa harkar neman magani eh ai harkar neman maganin ta karkashin addini ce don haka dole an bi addini aw tahawanu fi adami wujudil mahram ko kuma to da dama akan samu wasu masu maganin sukan yi sakaki game da rashin samuwar muharraminta a wurin fa yu'alijuha biduna mahrami shikenan sai kaga ya zauna daga shi sai wanta ita kadai ya mata magani ba tare da wani muharramin ta ba aw ma majmu'atin minan nisa'i ko kuma ainihin wato sai kaga ba tare da wasu tarin mata ba wato ko dai ya zama tare da wani namiji muharramin ta ko kuma ya zama cikin ayarin mata ne mun fahimci wannan da kyau ko cikin ayarin mata fa'ala al-mu'alij an yattaqi rabbahu wajibi ne ga duk mai magani ya ji tsoron Allah ubangijin shi wa yasuna nafsahu kuma ya kiyaye mutuncin kanshi wa da khaliqahu kuma ya ainihin kula da ainihin mutuncin Allah mahaliccin shi iyakar nasiha da za a yi maka kenan ya kamata jama'a su gane domin wasu zindikai da ke suka wannan harka ta ruka in sun zo sai ce to ai kaza ai kaza ba kwa gaya mutane iyakar mu mu faɗa qur'ani ma iyaka abin da ake kenan a faɗa ko ko shi kenan qur'ani in an gaya maka ka ji sai ka faɗi ka mutu shine ga iyakar waɗannan nasihohi in dai kai ba dabba bane ai sun ishe ka ko ka ji tsoron Allah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ka je ka keta ka keta haddi ashe wannan keta haddin da kai ba a cikin harkar rukan bane kai ne a cikin haka ya kamata jama'a su gane wannan kamar yadda wani malamin yake faɗi Ali Nasir Faqi a cikin littafin shi Al-Bid'a yake wasu suna sukan manhajin salafiyanci yace duk wanda ya soki manhajin salafiyanci ya hallaka babu kuskure tare da wannan manhaji ko kaɗan sai dai in wani ya ɗauka ya kawo muku shi da kuskure to shi za ku zarga amma ba manhajin salafiyanci Allah ya shiryar da mu sadisan fadakarwa ta shida huddistu malam yace an bani labari anna ba'd al mu'alijina cewa akwai wasu masu yin magani ittakhadha al ilaja mihna sun ɗauki ko kuma ya ɗauki ainihin wato wannan hanya ta yin magani ita ce sana'a shi gaba ɗaya ya yanke babu abin da yake sai wannan harka yashtaritu fiha ajran muayyanan yana sharɗanta wani lada ayyananne akan haka in an tambaye shi sai zan mustadillan bi hadisi abi sa'id radiyallahu anhu alladhi zakartuhu fi asna'il kitab me dalili sai ce saboda hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda wanda na ambace shi a cikin wannan littafi hadisin abu sa'id al-khudri shine sahabbai ne suka yi tafiya sai suka shiga wani kauye suka ce a basu abinci aka yi a basu wurin kwana aka yi sai suka fita bayan gari suka kafa tanti suka kwanta can tsakar dare sai mutanen ƙauyen suka zo suka ce waɗannan sahabbai shugaban wannan ƙauye namu dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko nama ko maciji ta harbe shi mun yi iya ƙoƙarin mu wajen magani babu ainihin abin da ya biyo baya shin ko akwai wata hanya da za ku iya taimaka mana nan take Abu Sa'idin ya ce wallahi ni kam na iya ruka amma ba zan yi ba sai an yi yarjejeniya an yi tsada me yasa saboda mun nemi ku yi mana liyafa ku sauke mu kun ki to shine aka yarjejeniya awaki ɗari ko kuma a wata riwaya kamar da zaka zo ka ji ishara akai talatin da aka ya kama wannan ya karanta mishi fatiha kafa bakwai ya ke tas aka ba da dabbobi aka ce ga suna sauran jama'a ai sai a raba a ci a ce a a sai mun je headquarter wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ji abin da muka yi daidai ne ko ba daidai ba suna isa madina manzon Allah ya ji daɗi ya ce kai yaya aka yi kasan ana karanta a fatiha ana roƙon Allah da ita ya ce kun ci halal ni ma a kasabta da ni to wasu suna kafa hujja da wannan hadisi sai malam ce bi ragami annal hadith al mazkura la dalalata fihi ala zalika tare da cewa wannan hadisi da aka ambata babu hujja a cikin shi akan haka wa inna ma kana fihi mu'alajatun bil misli wannan kawai ana ainihin wato matsala Abu Sa'idin wato yayi magani ne yayi musu mu'amala ne da irin yadda suka yi mishi mu'amala yadda aka ki mutunta mu a bamu wurin kwana aka ki mutunta mu a bamu abinci to mu ma haka mu ma tunda muna da wani mukami mu ma sai an biya tunda dai abin keke da keke ne haitu inna hadha alhayya yayin da ya zama waɗannan kabila ko waɗannan mutanen anguwa su ne alhayya anan ba rayayye ba ko min arabi waɗannan kabilu cikin larabawa abau an yudayyifuhum suka kisi ba su liyafa فمن أجل ba abu أبو an أن lahum illa bi بجؤل to akan wannan ne Abu ya kiye musu ruka sai da jinga sai da aka yi jinga tukuna ثم انهم شرطوا ala ابي سعيد an يتم shifa sannan su kuma suka shartanta abu sa'id al-khudri cewa ba za su bayar ba har sai waraka ta cika har sai an tabbatar da dagaci ko hakimi ko mai anguwa ya watsake akan wannan larura walam yu'tahu shay'an basu bashi komai ba illa ba'da an kama min maradihi sai da wannan mara lafiya ya miƙe daga rashin lafiya shi ka annama nushika min iqalin kamar an kwanto shi ne daga daurin da yake ciki jama'a mun gane wannan kafin mu ci wani abu gashi ta kharijin hadisin yace al-bukhari ya fitar da wannan hadisi lamba hadisi na 2277 da shida wa muslimin da al-imam muslim a lamba hadisi na 2201 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 2063 wa ibn majah da al-imam ibn majah a lamba hadisi na 2156 wa indahuma a cikin riwaya tirmidhi da ibn majah sai aka ce hatta tu'u hatta tu'tuna ghanaman ba za mu ruqa ba sai kun ba mu awaki qala shi mai riwaya ya ce fa'ana utikun salafi na shatan wato shi ne anguwar ko dagacin ko hakimin mai larura kenan ya ce to zan baku awaki talatin faƙabil na sai muka karɓa faƙara'atu alaihi alhamdulillah sai na karanta mishi alhamdulillah wato fatiha saba marratin so bakwai fabari a sai ainihin ya watsake waƙabidna alghanama muka karɓi waɗannan awaki wannan ainihin shine hadisin abu sa'idin wato matsalar da yake magana wasu sun mai da wannan matsala ta rukuya ta zame musu hanya ainihin sana'a hanyar samun abinci yadda in aka zo da mara lafiya lallai sai sun yi jinga akan wannan treatment wannan kula da shi da za su mai kece hujjar su shine wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri a ƙashin gaskiya babu hujja a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri akan ainihin wannan Allahumma sai dai in wani irin hali da muka taɓa samun kanmu a ciki za a zo da mara lafiya za a buƙaci za a sai mishi zuma za a sai mishi kaza za a sai mishi kaza wannan kaga ana karɓan kuɗin abubuwan da za a sai mishi ne saɓanin a ce an yi sharaɗi kan jiyyar shi za a bayar da kaza to wannan wata harka ce wadda take daban ina fatan mun gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sabi'an a fadakarwa ta bakwai alal maridi an la yaghtarra bi shi'arat wajibi ne ga mara lafiya kada ya rudu da ash-shi'arat shine ainihin wato irin ziga ko wasu alamomi da zai gani na tare da wannan malami mai ba da ainihin magani ɗin wal mazahir da wasu abubuwa waɗanda suka bayyana daga malamin yanzu ya samu malami gashi nan ya ɗaura rawani ya kawo wani tuma ya aza a wuya ga malin malin ya sa ga alkyabba ya sa ga wani carbi ya sa wani gwangwami man carbi ya cika tsoron shi kar mara lafiya ya ruɗu da wannan kar ka ɗauka wannan ne sauƙin kar ka ɗauka wannan ne warakarka kar ka ruɗu da duk irin waɗannan mazahir ɗin ta iya yiwa ka samu wani yaro gashi ne yana yawo a cikin anguwa da ya share shi ya dafa goshin ka ya maka karatu ka watsa kefin haka ya faru masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi da muslim annabi na zaune sai ga wani mutum ya zo talaka da shi busasshe duk yara ne na wani matsiyaci ne duk ba inda zai nemi ya a garin nan a bashi manzo Allah ya girgiza kai ya shiru can sai ga wani babban alhaji ya shigo yana kasaita yana saɗin riga yana takama manzo Allah ya ce wannan fa suka ce ai wannan duk gidan da ya nemi aure wajibi a bashi a garin nan manzo Allah ya ce mm. can da ya fice shi kenan manzo Allah ya ce wallahi kwaya ɗaya irin wancan talaka na ɗazu ya fi irin waɗannan alhazawa cike da duniyar nan a wurin Allah wato ashe Allah a wurin shi ba wannan manya-manyan riguna da za ka sa da wannan rawani da zaka ci kuikuya da alkyabba da rawa dukka cire wannan attaqawa ha huna tsoron Allah a zuciya ke shine abin da Allah yake hadani da shi ya kamata jama'a su gane wannan don wannan irin ɗabi'ar ita ta ta wasu saboda dole suna son a girmama masu girma na malanta suke ɗiban riguna su sa sai ka ga yaro shekarar shi ashirin da biyar ya ɗibi malin malin guda uku ya zuba ya ɗauki rawani ya sa ya kasan gami mai tarbiyya sa ya sa wando yana jan ƙasa kamar bara haka al'amari ya rikice mishi ya ci goro baya buroshi baya wanke baki baya ta da gemu yayi kace kace wai dan in ba haka kai ba a ƙasa Hausa ba a yadda kai malami ne kuma haka abin yake a wurin Hausawa in ba a ganka wannan ne malamin kai ka da Allah an taba ganin wani malami haka to malaman kuma suna son girma dan haka dole ne tafi kancin kwari je siyo rawani a zo a cikin kuya a zo a zuba abubuwa ana tafiya ana takama a yi mishi sallama ya ki ansa a ce wai yana wurdi ne duk waɗannan abubuwa ciko ne ciko ne duk abin da kaji ana ciko bai cika bane ka je ka yi karatun zunzurutun karatun zuciyarka kuma ta zan akwai tsoron Allah sayyidina Umar da ike ainihin tsoron Allah ne a zuciyar shi taguwa yake da ita maho iri iri aka jona goma sha takwas amma wannan bai rage darajar shi ba saboda haka ka gane wannan to kar ka rubi da irin wannan a ce ah, mun je wani dan yaro ne ma mu gani wai shekara shi goma sha takwas wai shine ma zai bana addu'ar ne mu ta muke wani babban malami ne amma suna zuwa a je a samu gashi da gangame mai gida a rasa ta ina ma za a shiga gidan tukuna sannan an zo shiga an ce sai an yi kaza ai kaza kana zuwa zauren da yake harare ka tukuna ka da kai me kawo haka me ya zafi dan Allah me ya zafi manzo Allah yana kwance jikin Ka'aba sahabbai sun kewaye shi wani bakawai ya zo bai san shi bane sai da yace cikin ku wane ne dan gidan Abdul Muttalib sai yace ni ne yace Muhammadin kai ne Muhammad yace eh ni ne tambayi abin da ya fake maka ba matsala manzo Allah ba zai zauna ba a kawo wata kujera a kafa a yi mata wani tutoci a duk wannan ƙarya ne a zube waɗannan abubuwan a tsaya a nuna wa mutane abin da yake gaskiya da gaskiya to kai mara lafiya kan wannan ya ruɗe ka a ce sai an je ai ai wurin wani shehi ne kana zuwa kawai shi kenan sai ce Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi tashi tashi ka tafi tashi Allah ya ce zai baka sauki tashi ka tafi tashi Allah ya shi sauki kaji kamar suna da haɗin gwiwa kamar Allah kanin uban shi ne kun ga duk irin waɗannan abubuwa. wallahi jahilan su suke taimakawa malaman suke bata kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ba mu labari a cikin alqur'ani ya ma'asharal jinni qad istakthartum min al-insi aljanu kun batar da mutane da yawa sai a samu wani wakilin aljanu wani representative nasu ya miƙe ce ya Allah mun dai batar da junanmu babu yadda aljani zai iya batar da ɗan adam sai in ɗan adam ya ainihin wato lalatar da kan ga aljani jama'a su gane wannan da kyau waɗannan malamai da kaga suke ɓata jahilan ne ke taimaka musu malaman su ƙara ɓata su kuma su ƙara ɓatar da jahilan domin me duk mutumin da ya tashi a ƙasashe irin namu da malanta matuƙar bai bi waɗannan take-taken ba na ƙarya da rinto wallahi ba za a taɓa yarda malami ba ne ku gane wannan da kyau wannan ita ce siffa ta ainihin malamai a kawo riguna a zuba a kawo wani yadi a ɗaura wuya a kawo kwalar gaba a saki baya ɗaya a saki a gaba me zafi a kawo wani tuma ƙasa a sa wai a rufe kuma kafaɗa kayan mutum biyar a jikinka ga wani yana yawo tsirara saboda baka da imani jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma shi in bai yi haka ba ba za su ce mai malami ba shi kuma dole yana so a ce mishi malami su kuma jahilai duk wanda basu gani da wannan siffar ba wallahi ba malami bane a wurin su ka gwada ka gani kana malami kana sa kananan kaya aikin banza suke kallon ka kai ka je ka dinka manyan riguna ka sa ka gani ka ga yadda zaka ga ana faduwa ane maka sujuda to abin da yake iktirarin jahilan kenan shi yasa zaka ga kawai sai ka ga dan yaro dan karami a cikin yan dariƙa ta kwarkwashe haƙoran shi yana shekara talatin da biyar duk sun mutu me yasa ya kosa a fara ce mishi shehi kuma shekarun shi ba su kai yadda za a ce ba to dole sai kokari ya takwarkwashe ya wani lallan kwashe kafa haka yana wani abin nan kamar yana cewa hakora baya buroshi shikenan nan da nan sai a yadda wai shi he is malam an yadda malami ya kamata jama'a su gane wannan jama'a a zage a yi wa addinin musulunci aiki a zage a yi wa musulunci aiki aiki ba zai yiwu ba ka zuba malin malin ka ana son kai sauri kai kazar kazar kai kai nan kai nan kai nan kai nan kun gani shi yasa zaka ga cewa har akwai mutanen da na iya sanin akwai masallatan juma'an da aka yi ta rikici wai limamai wai liman dan bai biyo rawani ranar juma'a ba liman bai rawani ranar juma'a ba na dan bai rawani ranar juma'a ba wai wani irin barin sunna kenan to kaji kuma kaga matattun hadisai ne suka dauko suke abin nan sai shi yasa addinin musulunci mu gane addini ne mai sauki ka duba na daga cikin siffar amai da kai cikakken bawan Allah duba aikin hajji da umra ko riga nawa kake sa aikin hajji da umra cewa akai ka zama tsirara sitik daga kai sai zani sai mayafi ko dan diras kasa sa me yasa dan a nuna maka cewa addinin musulunci hali ne na nusk ibada kawai ibada ake yi Allah ya shiryar da mu shine ainihin malam ce saminan abu na takwas ala mahramin mar'a wajibi ne ga muharramin mace mijinta ne wato wanta ne kaninta ne ubanta ne wanda yake ta ne Allah ya turkaha tadkhulu wahdaha ala al-mu'alij to haka ne cikin na bakwai ko wa an yabhasa malam ku daina motsa mana ku dan motsa daga wa an yabhasa an al-mu'alij al-qur'ani at-taqi wajibi ne shi mara lafiya din kai da kada ya rudu da wasu ainihin wato ɗabi'u na wasu malamai da kawai za su zanna rumfin malanta ne abin da yake wajibi akan shi ya nemi wanda yake magani da alkur'ani kuma wanda yake da tsoron Allah kawai wanda yake cikin takawa kawai saminan abu na takwas ala mahramil mar'ati Allah ya turka hatta dukul wahdaha alal mu'aliji wajibi ne ga muharramin mace wanta ko kaninta ko ɗanta ko uban ko makamantan haka haka in ma matarka ce kar ka batta ya turkaha tadkhul wahadaha alal mu'alij kar shi wannan mutum ya bar ƴan uwashi ko uwashi ko wata ta shiga wurin mai magani ita kadai wa in kana al mu'alij min atqan nasi ko da kwa shi mai yin maganin nan yana daga cikin mafi tsoron Allah a cikin mutane kar ka sake ka yadda saboda wannan saba ma shari'a ne ba wai dan kana zargin shi ba a'a barinta ta shiga wurin shi shi kadai saba ma shari'a ne ba wai sai dan kana zargin shi ba لأن هذا محرم لا يجوز يتي دومين هكا حرام ني بي حلت با فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية domin manzon Allah ya hana keɓancewa da mace wadda take ajnabiya ce to kun ji wannan wajibi ne kai ka kiyaye yanzu can an gama da shi ne yin ruka nan kuma an dawo da kai uban wannan ya ko ko kaninta ko makamanta jawabi na da zan yi ko kuma na ta ƙarshe uhibbu an unabbiha ala anna ghayatana hiya jama'a su san cewa manufar mu ita ce neman gaskiya da so muke mu rugurguza bokanci mu rugurguza bokaye wa'azi da baki kadai sama jama'a wa'azi da baki a ce a bar zuwa wurin bokaye a bar zuwa wurin bokaye ba a kawo albadila shar'i ba a kawo abin da yake madadin wancan zuwa wurin bokaye ba wanda ya daidai da shari'a to wannan ba zai iya yiwa ba saboda haka in muna son mu tabbatar da gaskiya kullum ka zo ka ce shaddan nan ta cika wari ta cika shad wata ran mu ganka ka kato daga jiran ka da cebur zaka kwashe mun san da gaske kake tana damun ka da wari jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka mutane muna son su san cewa manufar mu ita ce tabbatar da gaskiya wa maqsudana huwal bayan kuma manufar mu haƙiƙanin manufar mu abin muke nufi shine mu bayyana abin da yake gaskiya wa amalana kuma burin mu ridar rahman neman yarda Allah mai rahama wa sabilana alkitabu was sunna bi fahmi salafil umma kuma tafarkin mu shine qur'ani da sunna ta hanyar fahimtar magabatan wannan al'umma jama'a ana ƙara tabbatar mana da wannan fa kar ka sake su mai da kai khalafi kana bauta wa Allah da Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar waɗannan malamai na ƙarshen zamani da ruɗani yawa a cikin su don haka dan dariƙa zai iya ce maka shi ahlus sunna ne ba ƙarya yi ba ahlus sunna ne domin me ba dan shi'a ba ne ba ba ne amma ahli sunna wani iri sai ce yana karban zikirori daga sitin to halafu kenan kai ko sai ka ce ahli sunna ne kai amma salafi naka zikirorin sai daga manzon Allah kamiyatan wa kaifiyatan nawa manzon Allah yake ayi kafa kaza wani iri manzon Allah yake ayi kaza to shi kenan sai ka ce to na annabi sai a ce to kai ahli sunna ne mai bin qur'ani da hadisi amma salafi shi ko sai ya ce eh ai shi ma la ilaha illallah qur'ani ya dauko subhanallah a hadisi ya ɗauko kaza tijjani a yi kaza da safe kafa kafa kaza da yamma kafa kaza bayan juma'a kafa kaza kaza saboda haka daga tijjani yake dauka sai a ce shi ma ahlus sunna ne qur'ani da hadisi amma khalashi ya ɓata. ka gane wannan domin waɗannan karnuka abinda annabi ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyen mutane su ne zamanin da na rayu sai waɗanda ke biye da su sai waɗanda ke biye da su wato annabi sahabban shi tabi'ai waɗannan su ne kaɗai alheri ya takaitu a kansu duk inda za ka ɗauko addini duk irin fahimtar da za ka zo da ita in ka ƙetara kan waɗannan ka ɓata ka tabbatar da wannan don haka ku gane salafiyanci da muke cewa cewa muke za mu yi aiki da ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabban shi da tabi'ai bayan haka ba ma bin waɗannan malaman da suka zo daga ƙarshe ba ma bin su mu ba mu ɓoye muku ba amma dan haka duk abin da muka yi sai ka ga mun tursasa kanmu mun gano ina dalilin wannan abu a Qur'ani ko a hadisi ingantacce ko daga annabi ko daga sahabbai ko daga tabi'ai wannan anan muka tsaya jama'a mun gano wannan da kyau ko al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka min khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqih ilimi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce babu laifi a ce sahabbai sun ce ya kamata duk musulmi ya gane wannan saboda suna zuwa suna batar da ku ai an kafa wata kungiya salafiya salafiya tana duniya tun kafin ka san cewa za a kafa kungiyar ka kafin a san cewa za a haifi shehin dariƙar ka tuntuni salafu annabi da sahabbai duk wanda ya taso yace zai raya wannan hanyar shi ake kira salafi mu ba mu ne salaf ba amma mu ne salafiya annabi da sahabban shi da tabi'ai su ne salaf magabata mu kuma mu ne masu bin irin take-taken da suka bi shi yasa ga dole addini mai bambanci da naku ku yan ɗariƙa dole addini mai bambanci da naku ku yan shi'a dole addini mai bambanci da naku ku yan kungiya me yasa dukkan ku kun taru kuna bin fassarar malaman ƙarshe ne mu ko muka ce malaman ƙarshen bamu yadda da su ba ba mu yadda da karatunsu ba ba mu yadda da tsoron Allah su ba ba mu yadda da komai nasu ba tunda Allah ma bai yadda da shi ba amma Allah ya yarda da ilimin malaman farko da su ya ba su aljanna ya yarda da fassararsu ya ce wasabiquna nal awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda jannatin tajri tahtaha al-anharu to waɗannan da Allah ya yarda da su ba gangar jikinsu yarda da ita ba kadai ba rawanin su ba komai nasu Allah ya yarda da shi don haka sai muka ce to fassara ma in ba ta su ba ba masu dan haka duk wani hadisi da muke aiki da shi to ba wani malami da ya fassara daga ƙarshen zamanin na a'a daga waɗancan din ne muka samu fassarar shi ba wata fassara da muke bi wadda take tamu fahimtar mu ko fahimtar wani malami don haka ko malami ne zai karanta mana karatu sai dai mu ce ya karanta mana karatu amma fassara irin ta annabi da sahabban shi da tabi'ai in aka ketare nan ba mu yadda domin annabi ya ce khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan sune khair ko to bayan su bi sharri ne dan haka mawaki ce wa kullu khairin fittiba'i man salafa wa kullu sharrin fittida'i man khalafa duk alheri ya tattaru akan biyayyar salaf sharri baki ɗaya ya tattaru akan bid'a yan ƙarshe saboda haka alaika bi tariqati salaf wa iyyaka wa turuqad dalala min turuqil mutaakhirina ka je ka karanta littafin al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali mai suna Fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalafi ko da daraja ilmin magabata a bisa ilimin yan karshen zamani duk rudani da hayaniyan nan da kaji waɗannan na karshen zamani su suka biyo shi yasa duk wani malami da ya zo bayan waɗannan sahabbai da tabi'ai matukar ba tafarkin su ya dauka ba bamu yadda da shi ba kamar Imam Ahmad tafarkin su ya dauka Imam Malik tafarkin su ya dauka Shafi'i tafarkin su ya dauka Ahmad ibn Hanbali tafarkin su ya dauka me yiwa kai mamaki kace to ai su kake bi a'a ba su kake bi ba Imam Shafi'i bai da mazhaba ku ne kuka kaga mishi mazhaba shi abin da yake bi alqur'ani da sunna a bisa fahimta annabi da sahabban shi da tabi'ai to shikenan ku kuma sai ku zo ku kuma ku ce kuna bin Shafi'i shi bai kafa mazhaba ba bai taba sanin akwai mazhabar shafi'i ba kuma shi bai bi mazhabin malamin shi maliku ba maliku bai bi mazhabin malamin shi abu hanifa ba abu hanifa bai bi mazhabin malamin shi hammad ibn zaidin ba kowanne yana bin alkur'ani ne da sunna a bisa fassara annabi da sahabbai don haka in ka karanta littafan su sai ka ji imam malik in ya kulla babu sai ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ko tabi'ai sun ce to shine salafiyanci kenan to kai kuma sai aka zo aka kashe ka sai a ce maka babin kaza har a fita babin babu qur'ani ko hadisi sai dai zantuttuka to daga kaji inda addinin ka ya mutu don haka jama'a su gane wannan lallai in zaka bauta Allah sai ka bauta Allah da Qur'ani da hadisi ba a bisa fassarar kowa ba a bisa irin fassarar da annabi a bisa fassarar da sahabbai suka yi da tabi'ai waɗannan su kaɗai Allah ya yarda da su duk wani malami da ka gani Allah bai yarda da shi ba ya ce sai in ya bi irin hanyar su shine yake cewa radiyallahu anhu wa al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari sai ce ladina tabauhum bi ihsani menene ihsani shine in ka bi take taken su ne ka bi su da kyautatawa ke to amma sai aka samu yan baya da suka zo fa sai suka rinka zagin salaf suna cewa tariqatu salafi aslamu hanyar magabata ita tafi zaman lafiya wa ahkamu ita kuma tafi tsari amma abyak ta cika kunci da yawa sai dai a ce maka annabi ya ce kai ka bi kai baka da ta cewa amma tariqatul mutaakhirin suka ce abyan tafi bayani akwai surutu a ciki akwai jawabi amma ba zaman lafiya don haka sai ka zaba su suka faɗa da kansu Allah ya kiyaye yasa duk malamin da zai maka fasara ya ɗauko yanzu hadisin ajuni da muke aiki da shi za mu dunkula hannu ba fassarar mu bace ba fassarar shi kanshi mai riwaya hadisin bane Abu Ishaq al-Harbi a shi Ibn Umar da ya Ibn Umar da ya ruwaito hadisin shi da kanshi ya fassara Abu Ishaq al-Harbi ƙara sharhi ne kawai babu wani abu namu sai dai kawai yaya annabi sai a ce a tsaya nan to su muta akhiruna sai su ce a'a to yanzu aka ce za a yi wannan to ai kuma kaza kuma zai biyo baya to kaga ko in kaza ya biyo baya to ai kaza ne zai faru eh to shikenan to a bar wannan sai a waye gari ka kap sai ka zo ka kabbarta sallah ba kai koyi da annabi ba kai azumi ba kai koyi da annabi ba saboda duk abin da aka ce maka daga annabi sai sun ka maka rudani annabi ya ce in kana azumi ka ci ko ka sha da mantuwa babu komai ba ramuwa babu kafara haka manzo Allah ya ce sai suka ce maka a'a to aka ce za a aiki da wannan ai kaga mutane suka ci da mantuwa sai su je suna munna to da ayi haka to a rama to kaji fa wai saboda wani tunani da ya shiga cikin kwakwalwar wani don haka a saba wa manzon Allah a rama ya ce eh to kaga a rama ya fi a rama ya fi zaman lafiya amma na manzon Allah a ce kada a rama to kaji dan haka wallahi ka guji hanyar waɗannan mutaakhirin lallai ka kama hanyar waɗancan salaf duk wanda bai bi tafarkin su ba to ka rabu da shi in ko ya bi tafarkin su ko a yau ne ka kama hanya ku tafi tare dan haka kaga su ibnu taymiya ai sun zo daga baya ne amma ba a saka su ibnu taymiya daga cikin mutaakhiruna saboda ba ra'ayin su iri ɗaya ba abin da ya tabbata qur'ani da hadisi shi suke tabbatarwa to haka har a yanzu har duniya ta tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba ana samun wasu za su kafe akan abin da nake akan shi to wannan shine tsantsar addini kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam yake cewa ainihin wato faman wajada fi hadha alkitabi shay'an yukhalifu ma zakartu wanda dai ya samu wani abu a cikin wannan littafi nawa wanda ya saba wa abin da na ambata wanda dai ya duba littafin as-sarimul battar ya cewa abin da ke ciki ya saba qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabban shi fa alaihi haqqun nasiha to wajibi ne akan shi haƙƙin nasiha sai yi nasiha za ka ji a cikin waccan mukaddimar da za mu shiga insha Allah nan gaba za ka ji ya ce sai a je a yi mai nasiha in yana da rai in kuma ya mutu a gyara wannan abu to kai tukuna da za ka duba littafin kai wa kanka adalci kai ka kai matsayin shi tukuna a malanta dan ba kowa ne fake wa malami gyara ba kawai ka je mai yiwa ma sai da malamin ka ya ne maka albarka sannan ya kore ka shi kenan kawai sai ka zo ka ce za ka yi irin waɗannan manyan malamai gyara ai kamar rago ne aka ga yana karo da dutse sai a ce rago ya tausaya wa ƙahon shi ba za a ce tausaya wa dutsen ba saboda haka kai wa kanka adalci in irin waɗannan malamai sun ce in ka ga gyara ka gyara kada kawai ka ga wani larabci ka dan je kayan haulwa dinka na jarida kaza za ka sai ka ce ai wannan kansil kansil ai kai ne kansil din <laughs> shine malam yake cewa wallahu fi aunin abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi Allah da yana nan yana taimakon bawa matukar shi bawan yana taimakawa dan uwan shi Allahumma na zalala Allah ka nesanta mu da kuskure wato Allah ka nesanta mu daga kuskure wa yassir lana amala Allah ka sauƙaƙe mana aiki yanzu muna yin aiki cikin sauƙi wa hadina subul salami Allah ka shiryar da mu hanyoyin zaman lafiya wa sallallahu wa sallim Allah kai daɗin tsira kai daɗin aminci wa barik ka daɗa albarka ala muhammadin ga annabi muhammad wa alihi da mutan gidan shi wa ashabihi da sahabban shi wa tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa katabahu wahid bali wahid bali shi ne rubuta wannan muqaddima shi ya rubuta littafi mansha'atu abbas a ainihin wato anguwar mansha'atu abbas a sirrabe min sha'aban sanata saba ashara wa arba'a wa alif hijriya wato a ranar sha hudu ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin sha bakwai wato kamar shekaru hudu da suka wuce kenan ya wannan mukaddima ko shekara uku da wasu kwanaki ko da watanni kun wannan mukaddima da yayi to yana lokacin ya koma gida kenan ya koma kasar Masar a su kenan amma asalin littafin ya rubuta shi ne a tsakanin Makka da Madina kamar yadda zaka zo ka ji ya faɗi a gaba mun fahimci wannan da kyau amma wannan sabon gyare-gyaren da ya to ya koma gida ne a yanzu domin 1987 da na tafi umra sai na bincika sai aka ce ai ya koma gida ya riga ya koma gida a lokacin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 washadu ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yace shimfidar bugu na farko wannan shimfiɗa ta bugu na farko na wannan littafi a cikin ta zai tattauna ne game da muhimmancin a tsaya a koyi harkar warware asiri da kuma tona asirin bokaye da kuma hadarin musulmi ba su kware game da wannan harka ba sannan kuma ya kawo irin yadda ya tsara littafin to abin da zai bayani a cikin shimfiɗar kenan na haka yace innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode wa Allah kuma muna neman taimakon shi wa nastahdihi muna ainihin neman shirya Allah wannan kalmar da ya shiga wa nastahdihi ba ta da asali kamar yadda ya faɗi a ɗazu duk abin da aka ya saba ma Qur'ani ko sunna sai a ainihin wurgi da shi wannan na daga cikin ainihin wato abubuwan da gaskiya saboda Allah ba su da asali ainihin a cikin sunna kuma alhamdulillah an samu wasu daga cikin yan uwa sun ainihin yi mishi nasiha akai to sai dai wallahu a'lamu shin ko bata kai gare shi bane ko kuma ta kai gare shi yana ganin akwai wani ta'awili amma dai malaman hadisi sun tabbatar da cewa a cikin khutbatul haja din nan wannan ta hadisi bata ainihin zo tabbatacciya ba don haka mutane su san wannan ka karanta littafin khutbatul haja ta al-allamatul albani da sulhul da'ifa mujalladin farko da kuma mujalladi ta ainihin farko a sahiha din insha Allah wa nastaghfiruhu kuma muna roƙon ainihin gafara Allah